inor kwe kwe beri mwene handu foka ache kochi ni na furu handu handu no yaka jiri mwene kabu yoka habara nkabu na andebi hijrati za maka kwe madina amwene handu sinti noya ngadu ka gono, handu tachi ka nor kwe kwe beri anan senni te ka mwene alhorba bisa handu chini di agono handu yudi kuna no handu yo na ka nor kwe kwe beri nan te qur'ani kuna kochi إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ديا هندو تاتي كان نوركوي كيبيري أنا نو الهرما كابيس هندو تشيني دي نيوغو ديا سنتي نانو في جديو هندو نادي بانا layya handu ngadi banna nine furu handu ngadi banna wezeno meho handu zanka annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaganya kpaare te irise tiya ina furu han dudi amene jirma beeriyo ka norkoe kpe beerita see kuna ngano annabi sallallahu alaihi wasallam amene han dudi maace kuna acin kuga maace no kuga zeeri norkoe kpe beeriga deya ngan debi naace kaci iri kpe mene han du ifo ganna dobi zanga ma bara jirmana na berani ka annabi sallallahu alaihi wasallam ahandu di ma berani da na fajita abu hurairah da radiyallahu anhu achika cika annabi sallallahu alaihi wasallam meho yokuna warka bisa andu kabara meho beri bannani ngano meho ka baroba te ni na furu handu kuna jingal yokuna warka ngabisani bisani falilan yobanna jingar ka borobate chini kuna boro zalin si ka boroba abongo zalin si dia abara haramun no haramun beeri handuwo kuna zanka bara haramun beeri handu cinni ka curubo bara handuka norkwekwe be na nol horma kabisa handu chindi kunaya ya domi chiyoka norkwekwe beri achika fala tazlimu fihinna anfusakum ba akwai bara si cerede a bar haramun na wakati kuru ya nafajita abdullahi ibn abbas do ka goko in norkwekwe beri chiyoka achi fala tazlimu fihinna anfusakum Ka kago kuga te na cideya wasu na fona kadu nu bongo zalinsi handu ta ci di kurpe kuna inor kwekwe biri acehei foka ana handu ta ci fi fisow handu ci cinniyo kuna no ŋa nanci handuyo na kambara alhormanteyo deya ka ŋmena alhorma di ŋa na tingani ngadisa abu tohari anatali teuche akuna no angmene hanga chin niyo bisa handu yo kana kwe baralla yano kwene ihen no teyun kuna angmene bana abisa handu yo kana kwe chilla kuna meho ka bodu ka be meho nina furu handu wo kuna ngaya bisa gbe ifo nwaanyị ụka ka n ba tɛɛ n kwe ko bara n laada cheeji gbe yo di bɔŋɔ deya domi mɛ hawdi ka bɔrɔ ba tɛ han duri na, a ga gaa bi ya bisa mee ha kurpɛi mɛ haw han duka a bara a bara mɛ haw beeri banna, banna deya na hadithi ta ndị bido sallallahu alaihi wasallam kan naa ha ka jingal yo kuna ifodi ya bisa falilan yo banna falilan yo basi ifodi ya bisa yano ko ene me haw yo kuna ka boba me ho me ho fo ya bisa me ho bir basi nga ande wi sallallahu alaihi wa sallam jingal yo kuna warka bisa jingal yo ka churba falilan yo banna ni mano jingal ka borba te chini kuna me ho yo kuna warka bisa meho handu ɓeyri ho yobanna ngano meho ka borba ho irkue mene handu ka nce na furu akuna